Hoto na sha hudu Daniel da Sarkin Babila Daniel Sura biyu aya ashirin da hudu zuwa arba'in da tara Sarki ya yi wani mafalki da ya ba shi tsoro, da ya falka kuma bai tuna da kowane irin mafalki ba ne, ya kira masu duba da masu sihiri da masu hikima domin su yi masa fasara, amma sun ce, yaya za mu ba da fasara idan ba a gaya mana irin mafalkin sarki ya hasala ya ɗauki niyya a kashe dukkan masu duba da sihiri da masu hikima na babila idan bai samu fasarar mafalkinsa ba a cikin su akwai su daniel daniel ya ce yaya ran sarki ya ɓaci haka da jin abin da ya faru ya tafi wurin sarki domin a ba shi dama kaɗan domin yin tunani daniel da abokansa suka tafi gida suka yi ta addu'a ga allah domin a sami mafalkin da fassararsa a daren nan ubangiji ya bayyana wa daniel mafalkin da fassararsa sai daniel ya koma wurin sarki ya gaya masa mafalkin dalla-dalla da kuma fassararsa sarki ya yi murna sosai har ya ce ma daniel hakika na sani allahnka ya fi kowane allah girma shi ne sarkin sarakuna sarki ya ba daniel babban matsayi a cikin ƙasarsa ya kuma ba shi kyautai da yawa da mulki bisa masu hikima na babila daniel ya yi roƙo ga sarki ya sanya su Shadrak a sha'anin ƙasar Babila, amma shi a bar shi fadar sarki. Wannan labari yana taimakonmu mu gane Allah shi ne mai mulkin duniya duka, mulkinsa kuma bai da matuƙa. Daniel ya dogara ga Allah, Allah kuma ya taimake shi, ya biya masa bukata. A yau Allah yana nuna ƙaunarsa gare mu ta wurin aiko da mai ceto Yesu almasihu. Idan muna ƙaunar Allah, mu ƙaunaci wanda ya aiko domin cetonmu daga hallaka, wato annabi Isa.